Bismillahir Rahmanir Rahim. Hangen da lakashi na bakwai. Sababi sosai inna take mama Amir na tausarta. Ki hauri in nake mata uzuri. Ba lallai ta ji ba shine abin da take ta faɗa tana fata za ta sassauto. Ba ta da abinci wanda ya wuce haka saboda shekarun baya iwar haka ita ake tsinewa, ake zaga sanda mara ke gab da shigowa gidan. Ba ta da wani su ba ta da abin cewa babu abin da za ta yi. Ta yi fari a idanunsu sai ga shi da yake an ce duniya juyu ce juyi wai kwaɗo ya faɗa ruwan zafi maryam ɗin ce a bar zagi je ki kira min ita inna ta ce da jidda saurin dakatar da ita mama amir din ta ce bar na yi mata magana da kaina inna saboda tana tsoron kada jidan ta shiga ta tunzura ta su raba abin faɗa abin ya zo ya kwaɓe don ita kanta ta kanta take ba za ta iya ɗaukar kowane tashin hankali ba to daga can ɗakin maman ummi kuwa Hafsat da Jamila kan watanni suka sanya ta tsakiya suna fama lallashi yayin da take ta famar shabɗar kuka da suna ta ɗaukar ta kalli agogo ta ga lokacin da aka sanya ɗaurin auren har ya gota yanzu kenan baban Amir din ya zama nasu su uku wallahi wannan abin da kike yi bayi bane ba yaya Kin yanzu kin karya gaba ɗaya tun kafin an jima ma a zo a kawo ta? Ba ki ganin mama Amir ita sai ka ce ba abin bai dame ta ba? Taɓe baki Hafsat te. Uhm, kin ga Maryam ki tashi ki shirya tun kafin ma a gane akan A gane a haka kike zaune. Sallama mama Amir ta sanya su yin shiru. Ta shigo fuskar ta sake tana duban maman Ummi. Hala baki ji zuwan inna ba. Naji me zan yi mata? na fito ta gana damu ko ban damu ba to ta Allah ba ta taba ba munafuka sosai magana ta bai mama Amir din mamaki ana tunanin furfura ko ba ta tsohon ka bace ba ka girmama ta Jamila ma kawo baki ta Daure ya tukun mama Amir din ta amma da kin leko kun gaisa kin san idan ba lekowa kika yi ba za ta iya yin korafi tai tai mana uwa ta ce kai mama Amir ta girgida sai ta ga tafiyar ta ya fi kai dan aka ci gaba da tsayawa ta a gurin dan kada tsautsayi ya ɗebi maman Umar ta ce za ta aikata wani lafazi na ba daidai ba a kanta. Taɓe baki Hafsat ɗin ta Ke kamar yau ba ki da siyata, ba ki da siyasa ki dace shirya ɗin ki je ku gaisa ki dawo. Sai me idan kin je ɗin gutsarar ki za su yi da ƙyar saka lallaɓa ta shirya ɗin na ta fito. Sai duk wanda ya kalli fuskarta ya san cewa babu walala ko fara a fuskarta. Ko na gamin gafara haka ta dinga gaisa da mutane da ƙar hatta isa ɗakin maman Amir ɗin. A daddaƙile ta da inna ta amsa ita ma tana mata wani kallo. Wato ke isa saba isa ki zo ki gaida mutane ba kenan sai an kira ki ko? Ban ji shigowar ku bane ba ina can ina lallaba ummi tana rigima. To yayi kyau daga ka shiru ya latsa tsakani. Minti biyar ta kara ta miƙe da ta fice. Da kaɗan kaɗan baƙi ke zuwa wasu su ayar Allah sanya alkhairi wasu su tafi wasu kuma su zauna zaman wuni. Ko sau ɗaya mama ummi bata sake leƙuwa ba tana cikin ɗaki ta duk mai son su gaisa sai dai ya shiga ya same ta. daga can sashen rufai da kuwa lokacin da ango ya shigo gaida sarkai bayan an gama daura auren Idananta akan shi wani farin ciki take ji yana ratsa ta yau Allah ya cika mata burinta kunyar ragaggiya ce kusan da aka zo daukan hotuna tsakanin amarya da ango sal take badawa kala kala har wata kakarsu ta ankara daga bisani ma ta bar tsakar gidan ta shige daki ta zauna a banta kusan da hotunan da ake musu yaran sai da suka shiga Usman da yake karami yana hannun shi tun bata lura ban har ta lura sai abin ya soma a tsaye mata a wuyan da ta sake lura sosai sai ta ga hatta da shadda jikinsu ma iri ɗaya ce Kwafa ta ja can ƙasar ranta, wato bayan iyayensu su ma akwai wasu tasu akwai tasu ƙura kenan, za ta ji da kowa. Ta raya hakan a cikin ranta. Sai da azahar abban su ya sauke su a gidan. Inna shi kawai ya gaida ya fice daga gidan, mama Amir na falon san da ya shigo. Sai ta ɗauke ido kawai ta ƙi kallon shi. Tana jin wani irin kishi na taso mata. Ta tsirye da maman Jafar matar abokinsa. Shi ma da ya dube ta sai ga hankalinta bai kan shi. Da haka sai ya juya da hanzari ya fice a ban shi. A ɓangaren maman Ummi kuwa, san da yaran suka shigo, ji ta kamar ta kama su ta ta haɗa da uban ta ta duka tunda jikinsa ta dinga gani kamar daga wuta aka ciro ta don haka ta kora su waje ta ce su bata waje to bayan awa shida hatsaye take cikin ɗaki tana shirya cikin atamfa kayan kwalliya ne baje a gabanta tana makeup zara da ke zaune tana miƙo mata abubuwan da take bukata aikin ya baɗe da kamshi kai ka ce barin turare akai ba abin da kake ji sai hira da shewa su haka kakar rufaida hajiya kaka ta shigo ɗakin cikin mamaki take duban rufaida take ta zuba baki rere bata ma lura da shigowarta ba ke a ku samu waje ki zauna sai a sanar ta ta dakata daga saka saka dan kunne da take yi ta ce ki fi tsawon wannan kin iya takura wallahi ta faɗi tana samun waje ta zauna kamar yadda hajiya kaka ta bukata sai ta sa ita ma ta samu waje ta zauna tana ta duk fitsarar da ke da rawar kafa da ke ina lura da ke to bari na gaya miki gaskiya idan ma uwarki bata gaya miki ba wannan mu a wajen mu abin kunya ne a ga amarya tana haka don haka ki kama kanki kar ki tashi zaki shiga cikin matansa kina musu wannan rawar kam idan kika yi hakan kai tsaye za a ce ba daga gidan tarbiyya kika fito ba dariya da fara ta biyu shi da ita ta da sauran kawayenta na makaranta da ke ɗakin masu irin tunaninta Rajiya zan soke na je na ta sussun ne kai ina abu kamar ban je makaranta ba ko kuwa ya ke nufi ni fa auren soyayya maka da mijina kuma babu wanda zan wa biyayya tunda yadda suke matan shi haka nake haba hajjia na fa su da komai idan ba a bi ni ba ai ko ba ba ce na bin mutum ba ko ta faɗa tana juya idanunta sai hajiya ta kama baki cikin mamaki wani ta rasulu ke rufe da kulki ka shiga a ki shiga ki mu idan muka aurar aurar wa mace miji kunya ta muke ji mukan jima ba mu iya haɗa idanu da ita ba saboda abu ne mai nauyi da girma haka na abokiyar zama na har ta rasu ki har yanzu da nake miki maganar nan ban iya faɗar sunanta ban iya faɗar sunanta ba yayi nake ce mata haka ita ma ba ta ɓata min rai ba ko sau ɗaya ba sunana kuwa ni ma ban taɓa ji ta faɗa ba sai da na haihuwar fari take kira na da suna sunan ɗana sake kwashewa ta da dariya har suna faɗa da zara in ga miki gaskiya hajiya wallahi ba zan iya wannan rayuwar ba Amma ma na ta ba ko a mafarki kishiyar zan shiga ina kwantarwa da kai irin haka da ina mata biyayya bayan na san cewa na fita da komi ai tsakanina da ita kawai shi shine na saita mata hanya ta bani waje na sarara ni da mijina matan na shi gidadawa kada ma uwar gidan ta ji labari da yatsa hajjata ta nuna ta ke wallahi yayi kanki mu dukkan mu da kuke wa kallon gidadawa da haka muka fi ku iya rike miji me bakon taku ta tsidana muku banda ta barbarewa lalacewa da rashin iya zaman aure iye ki gaya mun. shiru duka suka sai da rufe ta san halin mutuniyarta kana sai ta lallaba ta aikin banza aikin wofi duk bakon da kuke har da sun ki karanta muku iya zama da miji da kishiya lafiya lau kuna aure kallon abu mai sauki bayan ba ku san cewa hangen da laba shiga birni ne ba ki hakuri har da ni ma tsokanin ki kawai nake zauna ki gaya min ina sauraron ki ta fada dan kada hajjanta ballo mata ruwa ita ta haifi babanta ta san ko yanzu idan zancen ya shiga kunnensa sai ya bata mata ranta Yar hajjan ta zama ta ce ta je ta gwada abokan tata. dai su ta dinga yi suna taya ta, sanda hajjan ta fita. Haka ta juya ta ci gaba da ɗiban kwalliyarta abinta. To lulluɓe amarya rufe da take cikin shigar atamfa da yadotaccen mayafi kamar yadda aka san kowace amarya. Tana rike da hannun ƙanwar mamanta wadda ta fito da ita daga ɗakin mamanta zuwa ɗakin da dangin ubanta suke don yi mata faɗa. Ƙasa ƙasa ta ce da Zahara da ke kusa da ita. Ke ni fa na gaji da wannan kabli da ba'adin nasu. Wai me yayi hakan? Me baka sani ba ne a auren da ake ta damun ka? Kwance auren shi fa kawai fa ta rage. Wasu wallahi sai na koya musu wani abu ma amma sun dame ka da zuntuka wani sai haƙuri sai haƙuri suke cewa kamar an ce musu amman mutuwa dariya zahra ta kwashe ita cikin kunshe bakinta kana ta ce salon bata lokaci ne kawai da al'adar da suka ɗauke ta ke dai kawai ki bi su a haka sai su gama mu ƙara wuta da wannan zancen aka ƙarasa ɗakin sun mata nasiha daidai gwargwado wanda wajen rufe da kallon take a matsayin ita da babu duk ɗaya ta kunnan da ta shiga haka take fita ta ɗayan kunna suka gama aka tattaro ta aka fito da ita don dangana da ita gidanta Allah ya kama gidan Gimbiya Rufaida lokaci ya ga gidan Rufaida mata mai cikakken iko a gidan Jibrila. Wata zabiya da ke cikin tawaga amarya take da faman faɗa tana sake nanatawa. Gami da haɗa da guda mai shiga mai shiga tsakar kai. Su kansu wasu da rikicin ƴan uwa amaryan ba san wace wace ce ita ba. Suna dai biye ne har suka wuce farfajiyar gidan zuwa babban tsakar gida, wanda ke ɗauke da baranda da kuma ɗakuna manya a jere. Allahumma la sahala illa ma ja'alta sahala wa anta taj'al al-hazna idha shi'ta sahala. Mama Amir take ta maimaita sanin take jin wata faduwar gaba da fargaba na saukar mata. um, sun yi so kenan ɗaya daga cikin matan ƙannanta ta faɗa da alama samira ta faɗa tana dawowa kusa da mama amir ɗin ƙoƙarin kawar da duk wani surutu masu shigowa da amarya take daga kunnuwanta da kawar da duk wani furuci da za a iya fitowa daga bakinsu na shiga uku hafsa sun kawo ta wallahi ga su na mama ummi ta faɗa tana ɗora hannuwanta saman ka hawaye na balle mata da sauri hafsa ɗin ta sauke mata hannun tana cewa haba don Allah haba don Allah mana Maryama ki natsu haka ke so su shigo su tadda ki haba don Allah Hafsan ta faɗa tana ɗauki tana sauke mata hannun ta ɗora a kanta Jamila ta miƙo mata mayafin da ta ce ta yafa don wala Allah su ce za su shigo da ita nan din ku fara shiga da ita a ɗakin uwar gidan yayin mamar Rufaida ta faɗa sanda ta ga sun yayin gurin shiga da ita ɗakin ta wanda kai ce cika Rufaida ta ji kamar ta dakatar da su sai dai bayan ta iya hakan tana ji tana gani aka sauya akalar zuwa ɗakin maman Amir a batance suka amshe su sannan suka gabatar da ita wa mama Amir ɗin gami da 'Yan ta a hannunta kamar da al'ada ta tanada. Cikin matuƙar dakiya da nuna juriya mama Amir ta ce, To amana abu ne dai mai nauyi amma duk da haka muna fata da addu'a Allah subhanahu wataala ya bamu ikon riƙewa ya shige mana gaba ya kawar da fitina. Duka suka amsa da amin. Cikin ya bada halayyar mama Amir ɗin. ce ma fi rufe da ke taɓe baki sanda mama Amir ɗin ke karanto addu'o'i suna amsa. Ƙaramin tsaki ta ja ƙasa ƙasa cikin ranta sanan ta furta. Ba gidajiya kawai za ta ɓata mutane lokaci. sai da ta kammala suka shafa sannan suka miƙe da ita suka fice zuwa ɗakin maman ummi har cikin zuciyarta ta ji sanyi na saukan mata da take shafa addu'a ta saki sassan ya ajiyar zuciya gami da sake mai da kanta cikin sabgogi ta hanyar sallama da makotanta waɗanda suka soma haramar koma gida ganin an kawo amarya idanun ta kira akan su sanda suke shigowa ɗakin nata bai kirin take ganin su kallon da take musu tamkar ganin abokan gaba ne a sansanin yaki. wani irin tafasa zuciyarta take kamar ta tashi ta kore su amma dole ta zauna tana ci gaba da duban su saboda maganar da Jamila ta yi mata tun kafin su shigo yadda suka bayani dakin mama ka suka yi mata zuciya ta ciyo ta daga zallan rainin wayo ita za a baiwa wani amanar kishiya da yadda ta so ta danne ta yi shiru amma sai ta kasa da can baku bata tarbiyyar zaman gidan miji ba da zata da ba za ta iya ba har sai kun bada amanar ta da mamaki suke kallon ta idanun ta kira akan tana jiran wata ta tanka musu wani idon rufe da take da ke cikin mayafi ina ma daga ita sai ita ta faɗi wannan magana lalle wannan mata sai ta gane kurinta dama tana sanar ita sarai bata manta da duk wani cin fuska da ta mata ba kafin shigowa ta gidan ba kuma ta ci alwashin ta lashe takobin sai ta rama sai ta bada sai ta faɗa mata yaji a rayuwarta mai raɗaɗi ikon Allah to dai ringa haƙuri yayin maman yayar umman ta ta faɗa sai duka suka miƙe ta da rufe da barin ɗakin da ba da ba haƙuri ai da ba a kaiwar haka ba da ba a shigo ba ma faɗaran ta na mata zafi dubanta jamila ta yi bayan sun fice gaskiya ba kyauta ba maman ummi abu na yan mintuna ki bar su yi su gama su fice shine kika kasa yin shiru ni kam gida zan wuce ta faɗa tana miƙewa ta ɗauki jakarta ta rataya madalla Allah ya raka taki gona tunda na taɓa ƙanwar umman mu ko bata canka mata bata fice a ɗakin ta leƙa ɗakin mama Amir da tuni bakin da suka yoyo sara ƴan kalilan su ma da ke ta haɗa karan su wasu za su wuce sai ƙanwarta Salima da za ta kwana gidan domin ta taya ta hidimar gobe a gidan zuwa awa ɗaya gidan ya yayi babu kowa ta da amarya sai ita kaɗai dan ƙawaye ta duka angon ya sa an kwace su an maida su gida dan ya ce ba zai yi wani siyan baki ba saboda yana da bala'in jin nauyi da kunyar mama Amir ba zai iya tsayawa yi ta wannan yarintar ba da ƙawayen amarya ana jin su duk da hakan bai yi wa faidan ba amma ka ta haƙura suka tafi iska barta to anan za mu tsaya sai ku biyo mu a